muna roƙon Allah ya kare mu daga kubuta harshe ya taimaka mana da hikimar da za mu fassara alƙur'ani kamar yadda ya so a fassara shi insha Allahu yanzu za mu shaurari karatun wannan aya daga bakin shi mai jan baki kafin mu ci gaba da fassara ta Allah muke roƙo ya datar da mu بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لحو الحديث ليضل عن سبيل Allah mai girma da ɗaukaka bayan ya gama sifanta mana sifofin ba waɗanda suke rike da alƙur'ani wanda suka bi shirya ta alƙur'ani wanda ƙur'anin ɗin shirya ce dama da kuma rahma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ƙur'ani zai zame musu shirya su wa'annan bayin Allah zai zame musu rahama sai ya ce su ne almuhusinina wayanda suke inganta ibadarsu su kyautata ta ya kawo sifofi wanda za ka gane su ƙarara in kana cikinsu sai ka ƙara ka ƙara gyara zama kai ta roƙon Allah Allah ya saka tabbata a cikinsu in kuma ka ji akwai wata sifar da baka ciki sai ka nace kaga ka ainihin shigo cikinsu ya ce su ne waɗanda suke tsaye da sallah suke budda zakka suke da imanin za a yi tashin alkiyama ba sa sabon Allah ba sa kaucewa dokokin Allah suna misaltuwa da umarnin Allah su sanci hani mai imani da ranar tashin alkiyama shine da wannan sifofi ya ce to waɗannan su ne suke kan shirya ta ubangijinsu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓe ta don sama nagarta, ya ce to ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu samun rabo da gidan gidaddajin aljanna kaga an gama baka labarin mutanen kwarai yan aljanna to shine nan lamma zakara ta'ala halar suwada lokacin da Allah ya ambaci labarin mutanen kwarai yan aljanna wa humul ladhina yahtaduna bi kitabillahi sune waɗanda suke shiryuwa da shiryarwar alqur'ani wa yantafi'una bi sama'ihi suke kuma amfanuwa da shauraronsa domin wani shi ba za ka same shi ma yana shauraron alkur'ani ba kamar yadda Allah ya ce a Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabihan masaniya tash wato taqsha'irru min ujuludul lazina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah Allah subhanahu wa ta'ala yace Allah shine wanda ya saukar da ahsanal hadisi mafi ingantuwa mafi kyautatuwa mafi kyawan zance mafi kyawun zance shine zancen Allah littafin Allah alkur'ani kitaban yace littafi ne mutashabihan wanda zaka ji shi yayi kama da juna in dai aka ja aya alkur'ani to in aka jawo wata a wani wuri ma zaka ce kai wannan ma'aya ne ana jan wani taɗin da ba aya ba kuma za ka ji kai ya fita daban duk yadda za a tsara shi don ya zama kamar karatun ƙura'ani za ka ji ya bambanta don shi ƙura'ani ya yi kama da juna duk ayar da aka ja sai ka ji lalle wannan ƙura'ani sannan yana tafiya masani wato abu biyu yake tafiya da su idan ya ce gidan aljanna masu aikin aljanna sai ce gidajen wuta masu aikin wuta mutumin kirki sai ya kawo mutumin banza in ya kawo albishir sai ya kawo kuma ainihin kashedi shi ƙur'ani yana tafiya a da abun masani ta ƙasha irru min hujuludun lazina ya kashauna rabbahu mutanen da suke jin tsoron ubangijinsu suna razana suna tsorata suna ɗaukan rawan jiki lokacin da aka yi musu albishir da gidan aljanna suka kwataita to in aka kawo wa'id aka kawo togaciya to kulba mutum in ya kuskura ya mutu yana kan abu kaza da kaza da kaza ga irin azabar da za a yi masa sai sun tsorata saboda ne saboda sun tabbatar da maganar Allah ce kuma abun da duk Allah ya faɗa zai tabbata za ka ga suna tsorace saboda tsoron ubangiji sun matalinu juluduhum wa qulubuhum ila zikirillahi kuma ba abun da yake natsar da su ya kwantar musu da hankali kamar karatun alkur'ani kamar ambaton Allah da yake yi wa ainihin dokoki da yake yi wa haramun yake yi wa halal yake tunatar da mutane a cikin alkur'ani wannan abu shi yake natsar da bayin Allah na kirki ya kwantar musu da hankali domin bawan Allah ko ya rasa komi a duniya idan yana karatun alkur'ani sai zuciyarsa ta yi sanyi saboda ya gane cewa duniyar ai ko ya ji daɗi ma zai mutu kuma zai barta kuma inda za a je a can ba talauci ba rashi matukar an mutu da imani to in dai har yana da imani hankalinsa sai ya kwanta dalilin karanta alkur'ani da yake bayin Allah babu waraka kamar karatun alkur'ani babu waraka kamar bin littafin Allah babu samun zaman lafiya kamar runguma alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu ya ba mu littafi wanda in mun riƙe shi cutar waje da ta ciki duka mu warke insha Allah Allah ubangiji ya taimaka mana da imani mai ƙarfi to saboda haka anan sai yake kawo mana labari game da mutanen banza waɗanda su ba ƙur'anin ne damuwarsu ba kishiya ma suke yi wa alƙur'ani ba zancen Allah ne damuwarsu ba sun fi son kishiyar zancen Allah ya ce wa minan nasi daga cikin mutane akwai man yashtari lahawal hadithi wanda shi zance na wargi zance na wasa zantuttuka na batsa kawai su su yake saye ko ya sayo ko ya sayar shi shi ne damuwarsa dilla an sabilillahi don ya batar da bayin Allah daga kan hanyar Allah hanyar Allah wanda ƙura'ani shine hanyar Allah in ka bi ƙura'ani shine ka bi hanyar Allah to wani kuma ya fi kawo maka abubuwan da in ka bi su to za ka bar ƙura'ani don babu yanda za a yi mai son yawan shauraron waƙa da mai son yawan shauraron alƙura'ani su yi daidai yawan shauraron waka yana yawan shauraron ɓangaren da shaidan yake so ne mai shauraron alkur'ani kuma yana bin abin da allah yake so ne to haka kuma mai yin waka da mai karanta alkur'ani ba su yin daidai don mai karanta alkur'ani yana maimaita zancen allah ne shi kuma mai yawan yin waka yana maimaita surutai na shirme na ƙage na waɗansu kangararrun bayin Allah ne to haka za ka samu waɗansu yashtari lahawar hadisi lullu an lullahi bai gairi ilmin ba tare da ilimi ba mutum ba wai ya gama karanta alkur'ani ya gama saninsa ba ba ya gama da ilimin hadisai ba bai gama da fikihun alwala wanka azumi zakka hajji mu'amala bai gama da su ba amma sai ya kama tsara waƙoƙi shi yanzu waƙa zai zama mawaƙi zai zama shi kuma wancan da ya zauna gefe yana jiran a tsara ya saya shi ma fa bai gama gane ƙur'ani ba bai gama ƙwanƙwance hadisai ba bai gama sanin fikihun ibada ba amma har ya bar qur'ani ya bar hadisi ya bar fiqhun ibadat ya koma sai shauraron waka akwai basira ba basira a wajen to shi yasa Allah subhanahu ya ce babu wani ilimi dangane da irin wa'annan masu sayan irin wa'annan surutai na ƙarya su bar alqur'ani wa yattakhidhuha ƙarshe sai su rika riƙe ilimin Allah ɗin a matsayin isgilanci sai su mai da wannan ɗin ma shi ne yake da muhimmanci kamar yadda a lardin nan namu aka samu wani mutum aka gayyato shi ya yi wai ya ce mai tsayawa ya yi waƙa ya yi yabo wai ya fi mai karatun ƙur'ani wai in dai yabo kake in har yabo ne duk yanda kai kawai lada za ka samu amma karatun Kur'ani kana iya yi ka samu zunubi to Allah ya sauƙaƙe kaga wannan ɗaurewa ƙarya gindi ne da kuma ainihin warwarewa gaskiya goyon baya kaga mutum ɗan adam dama mai son holewa da shakatawa kace masa nan ya fi lada yaushe kuma zai koma wa ƙura'ani Allah ya sawage don haka wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi li yudilla an sabilillah qala Abdullahi ibn mas'ud al-ghina'u wallahi alladhi la ilaha illa huwa wallahi alladhi la ilaha illa huwa wallahi alladhi la ilaha illa huwa yuraddiduha salasa abdullahi dan matsahudu ya yi rantsuwa har sau uku ya ce wallahi waka ake nufi waka ake nufi waka ake nufi akwai ibnu mas'ud yake cewa abinda ake nufi da waminan nasi man yashtari lahawal hadisi yace qala al-gina'u wa kaza qala ibnu abbas yace haka dan abbas ma ya faɗa dan abbas ma haka ya faɗa mutumin da duk zai sai waka to ya zama yana yi wa qur'ani kishiya mutumin da duk zai sai da waka to yana yi wa qur'ani kishiya mutumin da duk zai koma ɗabi'arsa al'adarsa shi yin waka to ya yi wa ƙur'ani kishiya wanda kuma shi bai da abun sauraro sai waka? to ya zaɓi kishiyar alƙur'ani sama da alƙur'ani Allah ya kare mu a ƙala ibn abbas wa jabir wa ikramata wa sa'id ibn jubair wa mujahid wa makul wa amr ibn shu'aib wa ali ibn eh, buzaima waɗannan duka gaggagaggan tabi'ai ne masana littafin Allah masana sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkansu suka ce abinda ake nufi waka wa qala hasanul basri ga abinda hasanul basri babban malami ne na sunna yace nazalat hadhihi al-aya wa minan nasi man yashtari lahu al-hadisi li yudilla an sabilillahi bighairi ilmin fil ghina wannan aya ta sauka ne akan abin da ya shafi waka wal mazamir da bushe-bushe da kuma kayan kida wanda suke tada hankali su tsuma mutum kaga yana rangaji to a kansu wannan aya ta sauka wa ƙala ƙatadata ƙaunuhu wa minan nasi man yashtari lahawar hadisi liyudilla an sabilillahi bi gairi ilmin abinda Allah yake nufi da wannan aya wallahi yace na rantsa da Allah la'allahu la yunfiqu fihi malan watakila kai zaka ce ni ba saya nai ba kawai haka nan nake ji to koda baka kashe kudi ba haka nan kake ji la'allahu yace tayu la yunfiqu fihi malan shi bai kashe kudi ba walakin shira'uhu istihbabuhu istihbabu son da kake wa abun shine ka saye shi son da kake masa din shine ka siye shi ba kana so ba kana yawa zuwa ka shaurara to ka canja littafin Allah da son zuciya Shi ne kamar ka saya din koda baka bada kokobo ba haka na aka sa maka kyauta kake shauraro to ka shiga layi bi hasbi mar'i min ad-dalalati an yaqtara hadith al-batil ala hadith al-haqq al basri ya ce ai ya ishi mutum bata ka zaɓi magana ta ƙarya magana ta baza magana ta son zuciya ka fifita ta akan maganar allah maganar gaskiya yaushe ne mutumin da yake yawan jin waƙa a ce ya yi daidai da mai yawan jin ƙur'ani yaushe ne mutumin da yake yawan karatun ƙur'ani a ce yana daidai da wanda yake yawan yin waƙa ko ma a ce mai waka ya fi shi ina za a samu wannan dalilai masu ƙarfi wanda har za su fifita waƙa akan karatun alkur'ani ai yana daga cikin ɓacewar basira minar dalalati yana cikin ɓata an ya katara hadis albaɓi mutum ya zaɓi surutu na bata na ƙarya ala hadisin haƙƙi akan taɗi wanda yake cike da gaskiya taɗi na gaskiya shine qur'ani fassarorin alƙur'ani bayanai daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma yadurru ala ma yanfa'u mutun ya zabi abinda zai cutar da shi maimakon ya rungumi abinda zai amfane shi aka ce abinda ake nufi waɗansu malamai suka ce yashtari lahawal hadisi ishtira'ul maganiyya. a da idan mutum ya rika ya rika ya yi kuɗi sai ya nemi kuyangar da take da basira take iya yin waƙa da rawa mai jiki mai kyau mai lankwasa jiki sosai sai ya saya sai ya zo ya aje mai molo eh, in ya zo ya aje giyarsa gefe ya aje kujerarsa ko kuma irin shimfiɗa sai ya zo ya kawo abun tada abun kishin gida. sai kawai mai molo ya rika kadawa ita kuma tana dura masa giya a kofi tana bashi tana rawa a gaban shi tana waka da haka suke a karbukan har yanzu to wannan wannan aka ce wannan aya ta shafi wannan waɗanda suke sayan almughaniyat min aljawari daga cikin kuyangi qala abi hatim ibnu abi hatim ya yi bayani da akan wani hadisi da wanda salsalansa in an bi yana danganawa zuwa ga abi umama anin nabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la ya hillu bai ulmaganiya, bai halarta ba mutum ya sayo mawaƙiya wala shira'uhunna bai halatta kuma ya mutum ya zama shine sana'arsa sai da irin su. kai sai ka ji inda take mai basira sai ka sayo sai ka rika tallata wannan ta iya waka ta iya rawa ta iya kaza shi kuma irin su kawai yake zaɓe yana sai komi tsada su kuma mawadata ɓatattu dama irin su suke nema wa aklu asmanihinna haramun cin dukiyar irin wayannan duka haramun ne cin irin wannan kudin haramun ne wa anzalallahu azza wa jalla alayya akan irin wannan ne Allah bai girma da ɗaukaka ya saukar mini wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi li yudilla an sabilillahi wa hakaza rawahu turmuzi haka imamu turmuzi rawaito Sun qala turmuzi هذا حديث غريب وضعفه عن ابن علي بن يزيد المذكور علي بن yace hadisin akwai wato marwaci wanda yake da rauni a ciki don haka sai ya sadu da garaba to waɗannan al'amurra idan muka kwatanta su da irin abubuwan da suke gudana a yanzu za a ga yanzu yadda ake sayar da abubuwa na kayan alatu wanda suke shagaltar da bayin Allah barin karatun alkur'ani barin bin diddigin fassarorin alkur'ani barin bin diddigin fahimtar sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me ya yawaita irinsu me ya yawaita irinsu fina-finai ne za ka samo su yan mata ne waɗanda sun kware wajen juya jiki da iya waka sai ka zo ka sa kai ta shauraro ka ƙare dare baka karanta qur'ani ba baka yi nazarin sunna ba baka yi nazarin fiqh ba kai kam ka kare daren ka ai kana da wadata kana da kayan kallo kayan kallo ba zai ba zai kai ka gaci ba ba zai kai ka gaci ba zai shagaltar da kai kishiya ce ta karatun qur'ani mumini ana son sa da karatun qur'ani ana son sa da binciken alkur'ani da karanta littattafan da za su fahimtar da shi alkur'ani to yaushe ne ka samu lokacin da har ka bar alkur'ani ka kama irin wa'annan kalle-kalle da shaurare? wani kuma bai samu damar irin wa'annan 'yar wayarsa karama amma zai je ya samu memory kato a cika masa ya cusa a kunne ya tusa a kunne ya rinka ji wa'azin ma sai in akwai tarkiki ciki sai ya ce a wannan a samun shi to ya yi daidai da son ransa ke e amma ba wai wa'azin da zai saba masa ba ba zai sa shi ba sai ya samu wanda ya daidai da son ransa wanda ke bata masu imani wanda ke kushe mutanen kirki to sai ce a wannan a samun shi ai wannan namu ne sai a samar yana cikin yi in ya gama he ka ji kiɗa ya tashi an gaba ɓata mutanen kiɗi ga kiɗa eh ga kiɗa aikin kenan Allah ya sauƙaƙe to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa minan nasi man yashtari lahawar hadisi li yurilla an sabilillah bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabun munir Allah ya tsare mu Allah subhanahu wa ta'ala yana son bayinsa, shi yasa bai kyale bayinsa cikin fata ba imamu Buhari shi cewa ya yi ma kwata-kwata sayan kayan kiɗa da kayan waka ko sayan littattafai na story haka na labaran ƙarya shirka ne ma shirka ne ma imamu Buhari haka ya ce fi qawlihi ta'ala wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi qala ya'ni ashirku wa bihi qala abdurrahman ibn ah, zaid haka kuma abdurrahman ibn zaid yace ibn aslama wa ikhtara ibn jarir at-tabari annahu kullu kalamin yasuddu an ayati llah ibn jarir yace duk wata magana da zaka sayo ta kazo ka rika shauraron ta ta hana ka karatun alqur'ani wattiba'i wattiba'i sabilihi ta hana ka zuwa ka zauna ka shaurari yadda za ka fahimci bin hanyar Allah ka gane yadda za ka bi Allah ka gane yadda za ka bi addininka to wannan ana kiransa lahawar hadisi Allah ya kare mu fassarori suna nan wanda aka yi wa lahawar hadisi duk babu wata fassara da take da daɗi idan ka karanta ta don za ka gaba ɗaya fassarorin sun shafi mutanen yanzu Allah ya kare mu don mutumin da yake fifita waƙa akan qur'ani ba shirkar da ta wuce wannan ai shi Allah ya ce ayi karatun qur'ani kai kuma ka ce ayi waka wannan ai kai wa Allah kishiya kuma yi wa Allah kishiya shine ake nufi dama shirka in dai har ka fifita waƙan akan ƙur'ani son ka ya fi son waƙa akan son ƙur'ani ka fi son karanta littattafan labarai na tatsuniyoyi akan littattafan gane addini to fa kai kayi wa addinin Allah kishiya yanzu wa'annan malaman ƙaryan masu wallafa littattafan ƙarya don su samu kuɗi sun fi maka malaman sunna don in ka je kasuwa ka gama sayan part 1 kana neman part 2 ka gama da shi kana neman part 3 don ma kada wato su yi shi bango ɗaya a sai da sau ɗaya sai a raba shi ko labarin bai da tsawo sai a yi shi kashi-kashi dole kai sai kowanne daban-daban in ka sai na ɗaya kana cikin labari sai an zo wata gaba mai daɗi sai a ce to a tuntube mu a littafi na biyu dole kana rawan jiki ka nemo na biyu shi ma kana cikin yi an zo waje mai daɗi kana so a ƙara sama ce to a tuntube mu a na uku haka za ka yi ta yi an lalata ka ganan ainihin littattafan addini ba ka yi na ɗaya ba balle na biyu amma kana karanta tatsuniya ta ɗaya da ta biyu da ta uku Allah ya sauƙi to waɗannan su ne wato wanda Allah ya yi magana a nan ana sayan lahawar hadisi don a ɓace a ɓata Allah ya kare mu ƙala mujahid mujahid da aka ce wa yadruha huzuwa wa su zabilillahi huzwan sai ya riƙi hanyar Allah abun yiwa iskilanci yastaziu biha sai ya rinka yi hanyar Allah addinin Allah iskilanci masu addinin Allah sai ya rinka yi musu iskilanci saboda shi waka ya fi so tatsuniya ya fi so maganganu na ba ya fi so to ku kuma idan ya ji kukunce kitabuwar sunna to duk inda a gamsu kuma <laughs> stars, <laughs> stars, hmm. eh ana yi maka iskilanci, ko kuma haka kawai sai ya kama karatun qur'ani a'udhu ne na shaikonin waje. a sai aboke ce a ah, ustaz yau kuma ce a ah, to mu ma ai kar mu bari a bar mu a baya ai eh kaga wannan shirme ne wallahi kana jin iskar duniya tana ruɗaka? kana bata baka sani ba za ka je ka tada kanka don wannan kai ka da kanka cikin tawagar iblis Allah ya kare to shine Allah subhanahu wata'ala yanan anan yake ce mana ah, wa yattakhizuha huzwa sai ya rike ta da izgilanci ulaika lahum azabun muhin wa'annan suna da azaba taulakanci in an tashi alkiyama Allah ne bai ke faɗi in aka ce akwai azaba kadai ya kamata mutum ya ji tsoron Allah ballantana ya ce azabar ma muhin ta wulaƙanci yanzu wani matashin bai san waƙa nawa ne a cikin wayarsa ba wani ya ce wallahi malam ni waya ta gaba ɗaya ba waƙa ko ɗaya sai kawai na yabon annabi na yabon shehudai da shauransu su ne kawai ni nake sawa ni in dai waka ba gefen addini ba ne ba na sawa eh shi duk waƙoƙinsa na addini yake to addini ma har wasu waƙoƙi ya tanada da kiɗa in ka ce masa samu ji in aka sa kafin ka ji murya he ka yi rawa eh, don baka san sanda za ka yi bayan kai wasa don abun akwai daɗi za ka ji sauti ya tashi can sai ka ji mace ta ƙyallara to muryar ta ƙorani ma an ce kar ta fito fili ta ɗaga murya ta karanta balle ta yi waƙa mace ba ko ta karanta ba ƙoranin za ka rika ji ba in dai muharrama ce sai ka rika jin muryar malam yushau ya karanta ba ka ji daɗi ba amma waccan in ta karanta ya ka ji abun yana shiga kenan ba kalmomin kake ji ba muryar yaushe ya za aka ce su su rika yi a ɗaki kai ka yi a mimbari kai ka yi a mimbari don kai in kana yi ba kai ake kallo ba ba muryar ka ne matsala ba kalmomin ita kuma mace in ta hau mimbari fa ita ake kallo ga amma ustazi nan wallahi ga ba dama wallahi eh to balle waka take yi da kiɗi da rawa ana haka ana haka ka zan shi na wakan na addinin haka ake rangazawa Allah ya sauri Allah ya ce وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن bi بعذاب عليم akwai wanda yayi littafi ya gyara waka ya gyaggyara ya gyaggyara a littafi can a ƙarshe ce amma fa ba wai lalle kai ba bari ya fi fa <laughs> shi kansa da ya kama kwashe-kwashen nasa ya ta yau ya ta yau a ƙarshe ce to amma fa wanda baya yi ya fi ka eh wanda baya yi ya fi ka duk da dai ya halatta to amma fa bari sa ya fi to Allah ya so wa iza tutula alayhi ayatuna irin wannan wanda yake son a sa shi a gaba ai ta kida ana rawa yana kallo yana ji ko kuma wanda yake sayo tatsuniya yana shaurara ko wanda yake sayo irin wannan muganniya din suna masa rawa a gabansa iza tutula alaihi ayatuna idan an zo an karanta masa ayoyinmu walla mustakbiran za ga ya juya yana girman kai shi ya fi karfin ya je gun wa'azi amma zai zauna ya kalli rawa ya kalli waka zai iya shauraron waka ya shaurayi ainihin kiɗa amma girman kai ne da shi ba zai je gun da ake karatu ba walla mustakbiran sai ya juya ya girman kai ka allam yasma'a kamar bai ji ba ya ji sai ya je ya ci gaba da aikin sanada kamar da dai dama bai ji ayoyin ba ka anna fi uznaihi waqaran kai ka ce akwai wani nauyin kulli da aka cusa aka toshe kunne fa bashiru to wannan in ka samu irin shi ce albishirinka in yace goro sai ka ce to azabin alimi azaba mai radadi tana dakonka ana albishir bai da dadi domin albishir yawanci akan same shi ne in an ce goro a gaya maka magana mai daɗi to sai aka ce fabashirhu bi azabin alimi wannan ka yi masa albishir da azaba wacce take mai raɗaɗi Allah ya kare mu sai Allah ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati lahum jannatun na'im fi hmm. fiha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innal lazina amanu wa amilu salihati ga al’ur'ani ke in ya gaya maka mutanen banza sai ya dawo kuma ya tuna maka akwai fa na kirki in ya gama maka na kirki karka ɗauka duk haka ake to ba akwai na banza yace innal lazina amanu amma su inda suke da imani wa amilu salihati suka yi kyakkyawan aiki lahum jannatun na'im tunda wancan an ce musu ku da azaba mai raɗaɗi akwai azabar wulakanci. to kuma akwai wanda su kuma aka ce musu jannatun na'im suna da gidaddajin aljannan da suke cike da ni'imomi sannan idan suka shiga waɗannan gidaje na aljanna ba tsome za a yi musu a fitar ba ba kuma ɗanɗanawa za su yi su bari ba ba kuma gajeruwar rayuwa za a ba su ba kamar arzikin duniya duniya ana iya zaɓen ka shugaban ƙasa a kwana a tashi sai a koma ana ce maka tsohon shugaban kasa ana iya tsora ka ce gwamna sai a dawa ana ca tsohon gwamna ana iya kana nan a sarki sai a dawo ana cewa marigayi ko ya mutu ana iya kana nan kai ne alhaji mai kudi tu nan shu nan wata rana sai ka ga an ɗauko ka gawa to gidan aljanna ba irin wannan ba ne. khalidina fiha an ƙaddara musu dawwama ne a cikinta wa'adallahi haqqan wa'adallah alkawari ne na Allah Allah ne ya yi musu wannan alkawarin in dai har sun mutu akan wannan imani nasu akan wannan riko da littafin Allah akan riko da sunnar manzon Allah har suka mutu akan haka ba su mutu da shirka ba ba ruwansu da bidiyo'i to wa'annan bayin Allah Allah ya yi musu alkawari alkawarin Allah kuma haqqan gaskiya ne Allah baya saba alkawari wa huwa al’azizu Allah shine mabuwayi la yujizu shai. ba abinda zai gajiyar da ubangiji yana so ya amma ya kasa yanzu a duniya duk yadda kake da mukami akwai wa'anda kake so ka taimaka musu amma sai wa'anda suka kewaye ka su hana ba ka da ikon yi amma Allah in ya ce kai tafi aljanna an tafi kenan ba mai hanawa wani bawan Allah ne wai yana da wa'azi ya ce irin wa'annan mutanen ko Allah ya ce a kai su aljanna wai za mu hana e wai su za su hana e kuma dole Allah ya shaurare su malami ne mai wa'azi yake faɗin haka ba ba ki kashi ba yo wa'anda suke kewaye da shi ba mabiyansa ba ne wai ai wa'annan irin wa'annan mutanen ko Allah ya ce a kai su aljanna mu za mu tsaya mu hana kuma dole Allah ya shaurare mu wai dole eh ka fa. ai Allah azizun ne hakimun kuma ƙwararre ne gwani ba a masa gyara hakimun fi a ƙawalihi wa afali Allah taimake mu daga cikin buwaya ta ubangiji daga cikin baiwa ta Allah daga cikin sifofin ubangiji wanda in an karanta maka su za ka gane shi kadai ya kamata abi akwai abin da zai biyo baya kamar yadda ya zo a ayan nan خلق السماوات بغير أمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من wasu ayyuka duk wanda ka samu yana yin su bauta mata duk wanda ka samu yana wannan aikin to ka bauta mishi ya isa a bauta masa in kuma ka bincika ba zai iya yin wannan ba to ka rabu da shi ba abun bauta ba ne bawan Allah ne amma in dai yana da wannan sifar rike shi kankame shi in ka zo faduwa kira sunan shi in ka firgita kira sunan shi in za ka dogara ka dogara da shi in za ka yi yanka ka yi don shi in addu'a za ka yi ka roƙe shi in dai yana yin wannan abu Allah subhanahu wa ta'ala dai shi ne kalabar samawati shi ne halicci sammai bakwai bai gairi amadin ba tare da wani ginshiki tarauna a da ku kuke gani ko kuna ganin ginshiki ko akwai wanda ya taɓa tafiyar da ta kai shi ya ce ya na gano fila guda ɗaya duk yawon da nake da ƙyar na gano fila ɗaya wanda aka da sama akwai ko bature da yake da kimiyya kimiyyansa da karairaye karairayensa ka taba ji sun ce sun gano fila daya da aka da sama yanzu saura su gano sauran uku ko sauran hudu ka taba ji mm-hmm. to ai in ma akwai filar kamar yadda masu fassara suka kasu biyu to ai cewa yi tarauna ha wanda kuke gani in ma akwai ta ba a ganinta kai ka isa ka yi rumfar da ba fila ta tsaya e ko kuma ka yi filar amma ba wanda yake gani E to in akwai wanda zai yake da irin wannan a wani wuri shi ma ya yi sama kamar irin wannan ba tare da ginshiki ba to a bauta masa shi ma ya zama Allah babu to a bautawa mai wannan aiki shi kadai bi gairi amadin fa yayi sama din tarawnaha wayansu malamai suka ce bi gairi amadin babu ginshikin ma kwata kwata tsaida ta kawai yayi wayansu kuma suka ce akwai ginshikin amma ba a gani wayanda suka ce ba ginshiki kwata kwata suka ce bi gairi amadin ya halicci sama ya aje ta bi gairi amadin ba tare da ginshiki ba tarawnaha ai saman ga na kuna kallon ta su suka ce to babu ginshiki kwata kwata wanda suka ce a akwai ginshikin ganinsa ne kawai ba ku yi sai shi kadai ya san yadda ya ginshikin su kuma suka fassara da cewa kalakar samawati bai gairi amadin ya halicci sama ba tare da wani ginshiki ba ta rauna hada za ku gani wanda aka sa din ba ku iya gani to ala kulli halin wannan aiki ba mai iya yinsa sai Allah tunda ba mai iya yinsa ba to ba wanda za a bautawa sai Allah ga kuma ainihin yadda ya yi wa alƙafil ardi rawasiya kuma bayan da ya halicci ƙasa sai ya jefa mata manyan duwatsu ya ɗaure ta da su su ne ainihin notuna wanda suke ɗaure da duniyar mu nan da muke kanta domin duniyar tamu tana kan ruwa da aka aje ta dole ne ka aje abu akan ruwa dole ya rika tangal-tangal yana rawa to sai aka kawo duwatsu manya-manya ta kowane sassa na duniya sai aka ɗaure duniyar sai aka ɗaure ƙasar da su ta yadda an tami da bikum ta yadda ba za ta rinka ainihin yawo da ku ba ta yadda ba za ta rika jujjuyawa da ku tana ainihin wato kada ku ba yanzu ka duba duniyar ko da dai an ce tana juyawa amma kai ka san ma ta juya mm-hmm. ba ka ma san ta juya ba saboda ne an riga an sa rawa siya. manyan duwatsun nan a wa basa fiha min kulli dabba kuma Allah subhanahu ta'ala sai ya watsa fiha a cikin duniyar min kulli dabba daga dukkan wani nau'i na dabbobi masu dindike a bayan ƙasa su ake kira dabba tun daga kan mutane eh mun faɗa ai don kar ta rika yawo da ku hankalin ka ya tafi yawo shi yasa eh wayannan dabbobi Allah kaɗai ya san irin girmansu da launinsu da irin sifarsu wani yana nan girmansa Allah kaɗai ya san girman dabba ce kuma wata a ruwa wata a tudu wata tana nan a sarari kawai tsakanin sama da ƙasa ido ma bai iya ganinta sai an sa na'ura a gani duka kuma halittu ne na Allah ga mutane ga aljanu ga bishiyoyi ga abubuwa ka bar mata bishiyoyi da shauran abubuwa su duwatsu su suke girke to masu dindike suna ɗan yawo a bayan ƙasa tun daga kan mutane da aljanu da dabbobi da ƙwari wasu abubuwan ma ka ba zai ganshi ba kuma mai rai ne kuma shi ma jama'a ce ya san 'yan uwansa to wanda ya yi wannan aiki fa shine abun bauta shine abun kira shine abun riko in za ka yi addu'a shi za ka kira in za ka roƙa shi za ka roƙa in za ka nemi agaji da shi za ka nema in za ka yi sallah don shi za ka yi in za ka yi yanka don shi za ka yi komi don shi ake yi inda ibada ne in kuma akwai wani ma a gefe mai irin wannan halitta to shi ma cancanci abauta mishi to tun da babu shi a bautawa mai wannan aiki shi kadai kar a yi masa tarayya a wa an sama'i ma'an tun da an halicci dabbobi an halicci bayin Allah an aje su a bayan ƙasa suna da buƙatar ni'ima sai Allah ya ce sai muka saukar musu da ruwa kaga ruwa shi ne asalin dukkan wata ni'ima yau idan da Allah zai ɗauke ruwan sama ya tsotse ruwansa na ƙasa a ƙyale bayan Allah da su da gwamnatocinsu yaya za a yi iyakaci dai a zo da motar tona gogo to Allah ya ja nasa ina za a tardo shi na sama kuma an riƙe yau in Allah ya ce ya ardu la'ima ake wa ya sama'u wa gali'i ya za a yi rayuwa ta ƙare don Allah ne ke yin ruwan sama har ya sa shi a ƙasa sai ya zauna yadda za ku tona ku sha ku tona ku yi bukatunku ku yi tsaftar jikinku yau idan aka ce babu ruwa kwata-kwata rayuwar ɗan adam ba za ta yi ba rayuwar dabba ba zai yi ba rayuwar aljani ba za ta yi ba to ashe Allah da ya yi wannan ne ya kamata a tsaya a runguma a tsaya a bauta masa shi kadai duk wani abu da ya taso na damuwa a mai da al'amari wajensa shi kadai ya zama na shi kadai ake tsoro irin tsoro na ƙauna kana tsoronsa kuma kana sonsa ba wai irin tsoron da kake wa kura ba tsoronta kake ji amma in ka ta mutu zai ka ce madalla eh. ba tsoro irin ɗan ta'adda ba tsoronsa kake ji in ka an kashe shi ka ce alhamdulillahi a'a tsoro na Allah da kake ji tsoronsa kake kuma sonsa kake kana tsoron azabarsa kana ƙaunar rahmarsa to mai wannan sifa shi kadai ya kamata ka aji irin wannan tsoron a zuciyarka nasa ka ji kana tsoron shi ba za ka saba mishi ba don kar azabtar da kai sannan kana son shi saboda kana son ramarsa kar haramta maka ita an gane wannan to wa an batna fiya min kulli zaujin karimin bayan an zuba ruwan sama sai a hutarwa bayan Allah min kulli zawjin daga dukkan wani nau'i na tsiro karimin wanda yake da kyan gani dan adam shi kansa tsiro ne daga ƙasa Karshe idan ya je aljanna sai ya zama nau'i mai kyau idan kuma ya koma wuta sai ya zama nau'i mara kyau Allah ya kare mu to Allah subhanahu wata'ala shine yake ruwan sama shine dalilin wata ni'ima duk da kake gani ana fama da ita a duniya dalilin wannan ni'ima ruwan sama sai a tsirar muku da abin da ku yan adam za ku ci da dabbobi da ƙwari kowa dalilin ruwan sama na in an tsirar da wannan tsiro a nan ne za a samu kuma ni'ima a nan ne za a samu abinci ya ce haza khalƙullah haza khalƙullah hmm. ce to wannan dai shine halittar Allah haza khalqullah wannan saman da wannan kasar da tarkacen da ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa da wanda ke tsakanin sama da ƙasa ruwan da ake saukarwa da wanda ake tsotsowa da tsiron da yake tsirowa har ya zama abincin mutane da dabbobi khalqullah halitta Allah ce kai kuma da kabar Allah kake bautar wani Allah da kai da ire-irenka Allah ya ce to fa aruni ku taru ku nuna mini ma za khalaqal ladina min dunihi su wa'ancan koma bayan Allah da kuke kiransu bai suka halitta ina nasu samaniya ina tasu kasar ina nasu ruwan sama ina nasu ruwan ƙasa ina tsiron da suka tsirar ina ainihin iska da suke muku kuna shaƙa ina kaza ina kaza wanda su suka yi har kuke bauta musu haza khalqullah wannan dai halitta ce ta Allah kuma kuma halitta ce ta Allah ga ku kuma akan doron halitta Allah kuna cin abin da Allah ya halitta kuma kuna bautar wani Allah ina abin da wani Allah yayi aruni ku nuna mini ma za khalaqal ladina min dunihi Allah ke bal bari kawai ba wanda ya isa nuna maka abin da wannan gumaka ko wa'annan ɗawage suka halitta babu sai dai kawai azzalimuna su mushrikai azzalumai don haka ce zalunci farkon wanda zai fara karɓar wannan suna shine mushriki Allah ce inna shirka la zulmun azimun a cikin wannan surar da muke ciki bali zalimuna su azzalumai fi dalalin mubinin suna cikin bata bata wanda yake a fili wallahi mai kiran wani Allah ko baka da ilimi ka san batacce ne kuma wanda yake kan gaskiyar tauhidi yake biye da manzon da Allah ya aiko wallahi ko baka son shi ka san gaskiya yake faɗi sai dai kai son zuciya don me don shi wancan batansa a fili yake mushiriki batansa a sarari yake babu mutumin da zai kama wani Allah ya runguma ya bar Allah sannan wai ya ce wai shine akan gaskiya babu wanda za a yi kaje ka tar da mutane guda biyu wannan ya ce Allah wannan kuma ya ce wani Allah wai ka ce wai su daidai suke eh? duk mutumin da yi wa Allah shirka digo ɗaya tak ya rusa ibadarsa gaba ɗaya shi yasa shirka babu duhun da ya fi shirka ku duba ku gani fa bayin Allah ne abokanai guda biyu suka yi tafiya sai suka biyo ta kan garin mushirikai ranar bikin idinsu na shekara-shekara ana yi wa gumaka yanka kuma an riga an sa get an toshe hanya ba mai wucewa sai in ya yi wa gunki yanka a rannan suka zo aka tsare su aka ce kai ku tsaya ina za ku wuri kaza to ku sama wa gunki rabonsa tukun kafin yace to mu matafiya me muke da shi ina muka ga dabbar da zamu yanka wa gunki suka ce a'a abun fa ba mai zafi bane abun ba yana da tsanani ba ba duk gashi nan an yi yanka ba ko ina kace-kace jini suka ce eh ba ku ga kuda suna bibance ko kuda kama ka kille kanshi ka yadda ka tafi dai a matsayin kayo gunki to kuda kuma wani abu ne wanda sai zaka ce wai ba ka da shi mallaka ne ga sunan suna yawo ko kama kuda zai gagare ka ce a ce to kama kuda ka killa kanka kama hanya ka ka tafi amma a nan yau bari mu gaya maka ba mai wucewa sai in ya kashe rai don gunkinmu ko kuma shi in ba zai kashe ba a kashe shi don gunkin ko ka yi yanka don gunkin ko kai a yanka wa gunki sai ɗayan ya ce ko guda aka ce ko guda ya ce to da guda da raina sai ya kama guda sai ƙilla kan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kalan nawa ya shiga wuta wannan ɗan wuta ne na har abada ba zai fita ba ɗaya abokin nasa kuma ka ce to ƙarrib kai ma yanka ya ce me zan yanka ya ce ni mata ya ce ko guda ya ce wallahi ni ba na yi wa kowa yanka sai Allah ma kuntu li uqarriba li ahadin illa Allah banna wa kowa sai Allah ce to sai dai kai fa za a yanka kai ce sai dai haka aka yanka shi manzo Allah ya ce da kalal janna shi kuma ya shiga aljanna don haka shirka ba karama in dai har ta kai ga za ka yi wani abu wanda ake yi wa Allah ka yi wa wani Allah to batta zama kaɗan ta ishe ka dawwama a wuta tauhidi shine zai kai ka gidan aljanna ko da sabon allah ka na kaba'ira ya kai ka wuta to tauhidinka kuma zai fito da kai an gane domin wannan abun na to lokaci yayi to don haka za mu tsaya a nan insha Allah akan wannan aya ta sha ɗaya sai Allah mai girma da ɗaukaka ya kai mu gobe kuma insha Allah sai mu tsora daga inda mu kai matsaya daidai Allah ya bada lada kuskure kuma Allah ubangiji ya gafarta mana na waka dawo akwai tambaya Na. abin da ya shafi azumi da mutum ne yana azumi da rana ya kwanta an yi mafarki ya yi tunani ya azumin shi yake to mutumin da ya yi mafarki da rana cikin watan azumi ka annahu yujami'u kamar gashi nan yana jima'i da mace ya yi inzali ko bai yi ba duk dai ba abin da ya shafi azuminsa azuminsa yana nan illa iyaka sallah ne ba zai je ya yi ba sai ya yi wanka sai je ya yi wanka sannan ya tinkari sallah idan kuma babu ruwan da zai yi wanka ko kuma ba ya da lafiyar yin wanka sai ya yi taimama sai ya yi sallah azuminsa yana nan na no. daidai Allah ya ba mu lada kuskuren kuma Allah ya fi mana mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salati akwai bayin Allah da dama da suke roƙon addu'a waɗansu suna da damuwa waɗansu suna da buƙatu waɗansu kuma suna da wayan da suka rasu suna roƙon Allah ya gafarta musu suna roƙon bayan Allah su taimaka musu da addu'a don haka nima daga cikin waɗanda nake wa addu'a akwai wani suruki na da Allah ya masa cikawa jiya don haka mu sashi a cikin addu'a Allah ya gafarta mishi Allah ya hamce shi sauran yan uwa musulmai da suka rasu duka a ko'ina a duniya Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu Allah ya sa kwanciyar ta zame musu hutu bayin Allah da ba su da lafiya kuma muna roƙon Allah ya ba su lafiya idan kuma ajali ne Allah ya sa su cika da imani in kuma Allah ya tsawaita musu jinya Allah ya ba su imani mai ƙarfi wajen karɓar ƙaddara da dauriya ta yadda za su samu ladan wannan jinya Allah subhanahu wa ta'ala ya taimaka mana bayin Allah da suke cikin matsaloli suke cikin matsaloli na rayuwa Allah Ubangiji ya sauƙaƙa musu Allah ya sauƙaƙa musu wannan yanayi namu da muke ciki waɗansu suna cikin jin daɗi waɗansu kuma suna cikin matsala to waɗanda suka tsinci kansu cikin jin daɗi Allah ya ba su imani na gane cewa Allah ne ya ni'imta su don su gode wa Allah a kan wannan ni'ima su samu lada waɗanda kuma suka tsinci kansu cikin matsala Allah ya ganar da su su gane cewa Allah ne ya aje su a wannan matsayi don su yi haƙuri su daure su ma su samu lada Allah Ubangiji ya taimaka mana da taimakonsa ya yi mana tsaro da tsaronsa wannan ƙasa mu Najeriya Allah Ubangiji ya ƙara mana zaman lafiya a cikinta Allah ya ƙara mana ainihin ɗaukakar musulunci a cikinta Allah ya ƙara mana ɗaukakar sunna a cikin wannan ƙasa Allah ya taimake mu da daɗin malaman sunna a cikin wannan ƙasa Allah ya taimaka mana da matasa nagari ya shiryar mana da matasanmu ya dora su akan kitabu wa sunna Allah ya shirya mana da dattawan mu ya dora su akan kitabu wa sunna Allah ya shirya mana da shugabannin mu ya dora su akan kitabu wa sunna Allah ya shirya mana da ma'aikatan mu ya dora mana su akan kitabu wa sunna Allah ya taimake mu da mu da iyayenmu da yan uwan da malaman da shugabanninmu gaba ɗaya mu gudu tare mu tsira tare a ƙarƙashin inuwar kitabu wa sunna zan ba alaran maye mana addu'a ya ƙarasa mana da addu'a ya karanta mana kaɗan daga cikin ayoyi bayan salatin masu Allah da mu kuma za mu yi domin da nufin mu yi tawassuli da su Allah ya tafi addu'o'in mu har ma akwai wayansu bayin Allah cikin yan uwa wanda za su tafi umra su ma muna musu addu'a Allah ya kai su lafiya ya taimake su da lafiyar gabatar da wannan ibada sannan kuma su ma mun roƙi addu'a a wajen su idan sun je su sa mu cikin addu'o'in su Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara Allahumma salli ala الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم هدنا وهد أولادنا سبل السلام اللهم اغفر لنا وآبائنا وأمهات المسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين